تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم waɗannan hukunce-hukuncen da aka ambata na marayu da wasunsu shar'o'in Allah ne waɗanda ya shar'anta wa bayansa don su yi aiki da su. Duk wanda ya bi Allah da manzansa ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana zai shigar da shi aljanna wadda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin gine-ginenta za su zauna a ciki babu ƙarewa wannan sakayar Allah wanda shi ne rabo mai girma da babu wani rabon da ya kama da shi.